Ga mugunta a ciki na sagagare, ga azalinci a ciki na sagagare. Me kuke a nan? Ruwa ya ɗebi nasa ruwa? wannan lalata da mai tai kama yara ana fama da ku iyayenku ana fama da kokarin me za a samu wanda za a kai gida a dan sarrafa amma ku kun kuna tada hankali Yeah.

wallahi sai an biya ni shan mugaye kawai kun zo kun zuba min da nono da kwanci zuba min mugaye azzalumai kawai masu baki yariya Nono na duka suka zuban min. Wayannan masu gudun? Eh, Wannan nake suka zuban Eh duka. Zo mu je zo mu je zo mu je. Zo mu je zo mu je. Zo mu je. Woo! la ilaha illallah ku ce da me na kuka wallahi wallahi sai sun biya mu ai mun san gidansu tattara wannan abin ya zama mana shaida wallahi sai sun biya cabbi zan tattara mu je ai wallahi ban san ban gidan ne ma sun biya ku ma za a ce ma ba za a biya ba kai kuma kuma asa da kuka yi wallahi kawai muna cikin tafiya sai suka zo suka baran mana garuwan mu ai mun mun muka biyo su kun ga ita ma ta ta ta asara kuma kun karba asara yara ne ƴaƴan yara goran asara suke rabawa kin ga ta karba ga hukumi kun karba dama ni na tun da mana na karba nawa amma wani wannan biye biye ya ishe ni ai wallahi sai ya biya ke ke san gina zai na san to sai ku san gina za ku wallahi su to sai ku sai ku tafi mu je ni zuwa zan umma shiri zuwa zan umma shiri kar kar kar je sa abkawa masu masu masu